يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بأن هكا yau muna biyu ga watan sha ɗaya shekara ta 1438 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da 26 ga watan bakwai shekara ta 2017 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama muna nan a cikin babi na sha uku babun fi bayani kathrati turqil khair babin da ke bayani akan yawaituwar hanyoyin alkhairi a musulunci a ƙarƙashin wannan babi za mu tashi a hadisi na bakwai a ƙarƙashin babu amma a jerin hadisan da muka taho daga farko zuwa nan hadisi na 123 wasu kuma nasu 124 yake cewa anhu abin nufi an karɓo har wa yau daga sahabin annabi abu huraira allah yarda da shi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ƙala ya ce man gada ilal masjidi wanda ya tafi masallaci da safe auraha ko kuma ya dawo daga masallaci a addallahu lahu fil jannati nuzula allah zai tanada masa kaɓaki girkin karɓar baƙi a aljanna kullama gada auraha a duk sanda ya tafi masallaci ko kuma sanda ya dawo muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaci wannan hadisi wannan hadisi kamar da muka ji sahabinsa shine abdulrahman bin sakhar wasu kuma su ce abdullahi bin sakhar ana masa alkunya da abu huraira ƙabilarsa ɗan ƙabilar daus ne cikin ƙabilun garin yaman abu huraira ya musulunta a ranar yakin khaibar kuma shi ne sahabin da ya fi dukkanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yawan ruwayar hadisi ya rawaici hadisi 5374 ya taka matsayin mai yin fatawa a lokacin halifancin umar dan khattab allah yarda da shi halifa na biyu allah ya karɓi rayuwar sahabin annabi abu huraira abdulrahman bin sahar a shekara ta 59 da yin hijiran manzo ya rasu a garin madina aka kuma binne shi a makabartar da ke garin madina da ake cewa albaqi allah ya ji kansa da rahama wannan sahabi abdurrahman bin sakhar abu huraira yake cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce ko anin nabi sallallahu alaihi wasallam ƙal daga annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce man gada ilal masjidi auraha kalmar gada da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man gada malamai suke cewa a larabci an ce gada abin da ake nufi da shi yin tafiya a farkon yini irin lokacin asuba da lokacin da ya biyo bayan asuba to akan ce gada ma'ana wane ya tafiya sassa ya yi sammako to saboda hakan an ce gada ilal masjidi wanda ya sammakon tafiya masallaci abin nufi wanda ya tafi domin sallatar sallar asuba domin ita ce ake a farkon yini ita ce ta sassafe ita ce ta wato ainihin farko a farkon yini cewar kuma auraha ita kalmar raha malamai suke cewa abin da ake nufi da ita dawowa daga inda aka tafi a lokacin da rana ta raba ko kuma rana ta karkata daga tsakiyar sama to malamai suke cewa da ake nufi a nan da mutum ya dawo tunda an maganar wanda ya tafi masallaci da sassafe ma'ana ya je sallar asuba a lokacin asuba kuma ya dawo lokacin da rana ta riga ta raba hatta karkata daga tsakiyar sama ma'ana ya yi azahar ya dawo daga masallaci ko kuma ya yi la'asar ya da daga masallaci tunda ana maganar bayan da rana ta raba ma'ana ta karkata daga tsakiyar sama daga nan har a la'asar duk lokaci ne na an dawo lokacin da rana ta riga ta raba to wanda ya tafi masallaci sallar asuba da sassafe da asusuba, ko kuma ya dawo yana mai ya idar da sallar azahar ko ya idar da sallar la'asar to shine ake nufi da man gada ilal masjidi auraha wannan aurahan ina iya daukan ko ya dawo ina kuma iya daukan waraha ya dawo man gada ilal masjidi waraha wanda ya tafi masallaci da sassafe ya sallar asuba ya kuma dawo bayan ya yi azahar ko ya yi la'asar an fahimta in kuma aka ce man gada ilal masjidi aw raha an ɗauki au ana nufin ko to wanda ya tafi masallaci sallar asuba da sassafe ko kuma ya dawo bayan ya idar da sallar azahar ko la'asar lokacin da rana ta raba kenan to shine sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce to ga tanadin da Allah ya masa ga irin abin da Allah subhanahu wata'ala ya tattala dominsa to cewar man gada ilal masjidi auraha wanda ya tafi masallaci da sassafe ko ya dawo bayan rana ta raba malam muhammad bin salih al-uthaymin Allah ya ji kansa da rahama yake cewa zahirin abin da lafazin hadisin yake nunarwa na cewar wanda ya tafi masallaci da sassafe sammakon tafiya ko kuma ya dawo bayan rana ta raba ya kunshi wanda ya tafi masallaci domin yin sallah wanda ita ce jigo na samar da masallatai ya kuma kunshi wanda ya tafi masallaci domin neman ilimin sanin addinin Allah wanda da shi ne ake sanin yadda za a yi sallah da sauran ibadu kuma haka ya tabbata a lokacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam masallacinsa nan ne makarantar sahabbansa kuma nan ne gurin sallarsu sukan tafi masallaci don su yi sallah kamar da sukan tafi masallaci don su koyi karatun sanin addinin allah to yace ya kunshi haka wanda ya tafi masallaci don yin ibadar sallah ko ibadar ilimin sanin yadda zai bauta wa Allah ko wani haka daga cikin manufofi na alkhairi da aka samar da masallatai domin su da ake gudanar da ire iren su a cikin masallaci to duk wanda ya tafi masallaci don aiwatar da wani abin alkhairi da musulunci ya gamsu ya yadda aiwatar da shi a masallaci to anan shine malamai suke cewa akwai bayani cikin wannan hadisi game da falalar tafiya masallaci da zuwa wa masallaci domin masallaci guri ne da yake manema lada da martaba da matsayi daga wajen Allah domin ga abin da Allah ya ce ya tanada don wanda ya tafi masallaci don ibadar Allah ko don aiwatar da wani abu na neman ilimi da zai san yadda zai bauta wa Allah sai manzo ya ce a'addallahu Allahu fil jannati nuzula Allah subhanahu wata'ala ya tanada wa irin wannan bawa ire-irensa da wani kaɓaki abincin saukar baƙi kullama gada duk sanda ya makon tafiya masallaci da safe auraha ko duk sanda ya dawo a matsayin yayi azhar ko la'asar ko ta sallah daga cikin salloli wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka rawace shi cewar da manzo yayi a addallaha a addallahu lahu Allah ya tanada masa karma a adda malamai suka ce hayya alahu abinda ake nufi da shi an tattala masa an tanada masa an sauƙaƙa masa an masa shiri na musamman don karɓarsa cewar da aka yi nuzulan a hadisin a addallahu lahu fil jannati nuzulan malamai suke cewa an karanta shi nuzulan da yi wa nunu da zayu bamma nuzulan to abin ake nufi da shi masauki Allah subhanahu wata'ala ya yi masa gurin sauka gurin zama a gidan aljanna kamar ka ce an yanka masa fegi an sama masa matsuguni an tanadan masa gidan zama fil jannati a cikin aljanna to nuzulan yana zuwa da wannan ma'anar in an wasalce shi da bamma akan nunun da kuma zayu nuzulan wannan ita ce ma'anarsa idan kuma aka yi wa zayin ɗin ɗauri aka ce nuzlan ba nuzulan ba aka ce nuzlan aka ɗaure zayin ɗin nunu kuma aka yi mata bamma to malamai suke ce abinda ake nufi da shi abincin karɓar baki kaɓaki dina kayan daɗi da faranta rai da ake tare da su don saukar baki da shi to shine malam imamun nawawi shi ma ya fassara shi da cewa abinda da ake nufi da shi alƙutu wa ma yuhayya'u lidhaifi kamar da yake a gaban ku ko yace idan an ce nuzlan abin da ake nufi da shi abinci da arziki da abin da aka tanada aka shirya domin bako saboda haka allah subhanahu wata'ala zai karɓi bakuncin bawan da ya damu da zuwa masallaci sallah ko koyan addinin allah to allah zai karɓe shi ya yi masa masauki a aljanna tare da tanada masa abin karɓar baƙo domin shi zai je masa aljanna yana baƙo don da ba a nan yake ba an fahimta to an masa shiri irin shirin da ake wa baƙi masu karamci da martaba da daraja za a karɓe shi da abincin gidan aljanna a kuma sauke shi a ɗaya daga cikin masaukai na gidan aljanna malamai suke cewa dukkan ma'anonin guda biyu da nuzulan da kuma nuzlan duk suna iya ɗauka a wannan hadisi domin allah subhanahu wata'ala ya yi tanadin guri don bayansa masu jin tsoronsa masu biyayya gare shi a gidan aljanna kuma abin da ke cikin aljanna dama ya tanade shi ne domin 'yan aljanna ashe kenan za a karbi wanda idamu da al'amarin zuwa masallaci yin ibada da koyon addini yadda zai bauta wa Allah to za a karɓe shi ranar alkiyama a kai shi masaukin da aka tanada masa da kuma gabatar masa da kaɓakin da aka tanada sa to sai aka ce duk sanda mutum ya makon tafiya sallar da wannan tanadi na masauki da kaɓaki duk sanda ya dawo da wannan tanadi na masauki da kaɓaki a shefe guna za ka samu gidaje za ka samu a gidan aljanna a ta dalilin kai kawonka da kake zuwa masallaci domin yin ibadar Allah wannan hadisi ina da fa'idoji da yake sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala mai girma da ɗaukaka yana yin falala da baiwa da kyauta ta musamman ga bawansa mai masa biyayya inda yake ba da sakayyar lada mai yawa gwaggwaba ga wanda ya yi aiki na biyayyar allah subhanahu wata'ala alhali aikin ɗan kaɗan ne bai kai ya kawo ba in an kwatanta da abin da aka tanada za a babawa an ce duk sanda ka tafi masallaci duk sanda ka dawo da wannan kaɓaki da aka tanada domin ka to in ka kalluwa to zuwan da kake ka dawo ɗin minti nawa kake tsawon wani lokaci kake ɗauka an kwatanta da sauran abubuwan da ka saba yi nawa da kullum lokutan da kake ware wa sallah ko kake zuwa kai karatu a masallaci ba su kai yawan wanda kake hidindimin ka yau da kullum ba a wajen masallaci to amma sai aka ce wannan aikin kaɗan da kake a cikin wato anin awannin ka ko kuma mintunan da kake da su a rana sa kai yadda za a yi maka ga irin ta. wanda sai ke nuna baiwa ta ubangiji subhanahu wata'ala ga bayan da suka yi masa biyayya yakan tila musu lada ya ba su abin da ya fi abin da suke yi sannan bayan haka malamai suke cewa wannan hadisin yana shiryar da musulmi da kiran so zuwa ga raya masallatai guraren ibadar Allah da kuma sanar da su martaba da darajar da masallatai suke da su a gurin Allah subhanahu wa ta'ala, haka Allah ya ce innama ya amuru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir waɗanda suka ba da gaskiya da Allah da ranar lahira su ne suke raya guraren ibadar Allah saboda haka wannan hadisi na ɗaya daga cikin hadisan da suke kira da shiryar da al'ummar musulmi cewar su damu da al'amarin masallaci su riƙa raya shi da ibadar sallah da sauran ayyukan alkhairi da ake yi a masallaci sannan hadisi yana sanar da mu falala da martaba ta kiyayewa da kulawa da sallar jama'a domin an ce kai in ka tafi nima in na tafi shi ma in ya tafi za mu je mu taru a masallaci ke da ni da kai da shi da su duk za mu tattara a masallaci wannan yake nuna cewar an yi haka don a sanar da mu cewar haɗuwar mu a gurin ibadar Allah mu haɗu mu bauta wa Allah tana da matuƙar ƙima da daraja a gurin Allah subhanahu wata'ala wannan haɗuwar da ake yi wannan guri ina da martaba da matsayin da Allah subhanahu wata'ala yake buƙatar bayan sa tattaro a ciki wannan yake mana nuni kan cewar abin da yake faruwa da mu a halin da muke ciki yanzu a irin waɗannan lokuta na ƙarshen zamani abu ne wanda yake na takaici Ka ga masallatai kinkima kinkima an gina su an shimfiɗe su an tanade su amma ka tar da mutane tsinta tsinta sai 'yan tsirari ne a cikin masallata amma wane ya ja ayari ana yi a kofar gidansa wane ya ja ayari ana yi a kofar kantinsa wane ya ja ayari ana yi a majalisarsa haka za ka tar da guraren sallar tsibi tsibi tsibi tsibi kan ka je masallacin da yake gina ne zai ɗauki wannan tsibi tsibin jama'ar gaba ɗaya ka tar da guraren sallah uku hudu biyar wanda duk da za su tatar baki ɗayansu masallacin da suka ƙi zuwa su tara ciki zai iya ɗauke su to wannan ya saba koyarwa addinin musulunci tsintsinka haɗin kan al'ummar musulmi ne kuma rasar da abin da Allah yake buƙatar bayan su yi ne na raya masallat domin da duk waɗannan waɗanda suke tsatsayawa inda suke tsayawa su sallar za su haɗu a masallaci to masallacin zai rayu da wannan adadin jama'a da suka taru a cikinsu. sannan wannan zai sa al'ummar musulmi su samu shaƙuwa da juna mun haɗu da kai a asuba mun haɗu a azahar mun haɗu a la'asar magarba isha ta haɗa mu yau da gobe sai a samu shakuwa da sabo kuma duk sanda muka so tunkarar wani abu da ya fi ƙarfin ɗaiɗaikunmu mu iya sa cikin sauƙi za mu gama da shi in wanda za a tunkare shi da ƙarfi ne za mu fi ƙarfinsa in wanda za a tunkare shi da wani kawo naka in kawo ne za a yi maganinsa a kau da shi to amma yadda aka zama a tsitsinke a tsitsinke kuwa sai rika jin ai gurin da yake yi nan zai kokari i kyautata iraya sai ka ga ba su da yawan da za su samar da wani abin kirki can ma haka can ma haka can ma haka haka wanda suke sallah a cikin masallacin su to haka yana kawo wato ainihin raunata al'ummar musulmi da kuma sa a ganin addinin ma a raunace wannan hadisi abin da yake koyar da mu yake kuma nunar da mu akwai wasu hadisan makamantansa da su ma suke koyar da mu irin shigen abin da yake koyar da mu akwai hadisi da imam bukhari da muslim suka rawaita da ma wasunsu wanda a karɓo daga sahabin annabi abu huraira allah yarda da shi yake cewa manzan allah tsira da aminci allah su tabbata gare shi ya ce mutum bakwai allah subhanahu wata'ala zai musu inuwa da inuwar al'arshin sarana ranar alkiyama ranar da babu wata inuwa in ba wannan inuwa ta al'arshin ubangiji ba <clears throat> cikin mutanen da annabi ya jero waɗanda za a yi wa inuwa a filin tashin alkiyama manzo yake cewa wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid daga cikinsu akwai mutumin da zuciyarsa ke rataye da masallaci wane ina zuwa masallaci daga ina kake daga masallaci me ka je yi sallah me aka yau a masallacin yau an yi karatun alkur'ani yau tafsiri muka ji yau hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam aka koya mana yau fiqihu muka yi yau tauhidi muka yi haka daga ina a yau mun yi sanitation a masallaci ka san yana tata yau din mun kakkaɓe ta mun share haka to sai manzo yake nuna cewa wanda ya zama irin wannan ya kula da sharan masallaci da kauda yanarta da raya masallacin da ibada daga cikin irin abin da za a yi masa na karɓa da tanada masa masauki tun a filin tashin alkiyama kafin a ce wani tafi aljanna wani tafi wuta shi a inuwa zai kasance a ita ma karɓa ce ko cewar wani hadisi ke faɗa mana cewar kai tun ba a kai ga shiga aljanna ba da aka ce a adda lahu fil jannati nuzulan to tun ba a kai ga shiga aljanna ba tun a filin tashin alkiyama ake masa nuzulan ake sama masa masauki mai kima da daraja gashi rana ta zo gab da kawunan mutane manzo ce wasu gumi har wuya wasu ma ya sha kansu wasu iya kirji wasu iya cibi gwargwadon yanayin yadda ka je wa ubangiji gwargwadon yadda za ka samu kanka a gurin to a wannan yanayi su waɗanda suka damu da al'amarin masallaci suke raya shi da ibada suke kansasa shi suke tsabtace shi to su kuma sakai da Allah zai musu a filin tashi alkiyama ba su ba jin wannan ranar a cikin inuwa za su kasance kaga tun kafin a kai ga shiga aljanna an fara samun nuzulan masauki na kwarai karɓa ta martabawa da kimantawa da darajantawa wanda yake sanar da mu cewa idan muna son kanmu da kima da daraja gurin Allah subhanahu wata'ala a filin tashin alkiyama da kuma cikin farfaje gidan aljanna mu damu da al'amarin masallata mu raya su da ibada mu raya su ta gurin samar da su ta salon da Allah ya ce bisa koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam sannan bayan haka akwai hadisi da ke sanar da cewa duk mutumin da ya kama hanya ya tafi masallaci a duk sanda ya daga kafarsa matsayinsa ake ɗaukakawa a duk sanda ya aje kafarsa zunubansa ake sharewa tun haka zai je ubangiji ina mai tsarki shi kuma allah subhanahu wata'ala inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin yana son bayansa masu tsarki masu tsarkin jiki masu tsarkin zuciya an tsarkake su daga zunubai an tsarkake su daga muyagun ayyuka to irin waɗannan bayan allah yana son su yana yi da su saboda haka bawan da ya damu da al'amarin masallaci zai samu tsarkaka daga zunubai zai samu kuma tarin lada da zai fuskanci ubangiji da shi allah ya da shi ya karɓe shi banda wannan hadisi a lokacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yan kabirar bani salima sun zo gurin manzo sallallahu alaihi sallam suka ce manzon Allah za mu taso daga inda gidajenmu suke mu dawo dab da masallacinka saboda mun yi nisa da masallacinka sai mun yi tafiyayya muke zuwa sallah masallacinka amma muka taso da gidajenmu muka yi ƙaura muka dawo gab da masallacinka kaga a huce cikin sauƙi za mu riƙa zuwa masallaci sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da su a kakkuta su ku zaman ku a inda kuke makanaku ku zauna a inda kuke ku taso daga wannan guraren ku dawo kusa da masallaci na tuk tabo a ana rubuta dukkan tattakin ku duk tattakin da kuka kuka so a ɗaga kafa a ɗaga matsayinku a ajewa a share muku zunubi iya yawan tafiyar ku zuwa masallaci na iya yawan abin za ku samu na lada da share zunubai iya yawan abin za ku samu lokacin komawa daga masallaci na ta ɓangaren lada da abin da ya shafi share zunubi iya yawan nisan da kuke da shi kuna da wani matsayi da daraja fiye da ta waɗanda suke kusa da masallaci kaga wanda yake nuna mana cewar nesa da masallaci baya nuna dalili ne na ka zuwa masallaci sallar ko ka ce kai kana nesa saboda haka sai a tsiri 'yan musalla ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana wannan a gaban shago wannan a gaban gida wannan a gaban ofis wannan a gaban majalisa a tasowa ka taho wannan masallacin duk da ta tazarar da yake da shi ƙarin ɗaukakar matsayi ne a gurinka da kuma tsarkakuwa daga zunubai a gurin Allah subhanahu wataala to amma rashin sanin waɗannan abubuwan ko kuma biyewa hutu na san rai ya sa ba a damu da hakan ba sai ka ji mutum yana cewa shi masallacinsu inda yake da gidansa da nisa sai fa ya minti goma sha biyu zai je to nawa ne minti goma sha biyu minti talatin sau nawa kake ka tafi filin bat ko ka tafi wani kallo na wani abin da bai zai kare ka a duniya ba zai kare ka a lahira ba to kuma ga lahira ka wal akhiratu khairun wa abqa saboda haka damuwa da abin da ya shafi masallaci tafiya akan kari a je a dawo a samu sallah cikin jam'i abu ne babba mai matukar muhimmanci wani hadisin da yake nuna mana kima da daraja da matsayin masallatai hadisin da aka sake karbuwa ne daga sahabin annabi abu huraira allah ya yarda da shi yake cewa hakika manzon allah tsira da aminci allah su tabbata gare shi ya ce ahabbul biladi ila allah masajiduha guraren da allah ya fi so a garuruwa masallatai wa abghadul biladi ila allah aswaquha guraren da allah ya fi ki ifi kyama a garuruwa kasuwanni to sai zamanto kuma mu sai muka juya abin bai bai inda allah ya fi so a nan muka fi karanci ko an zo sallah masallaci bai cika ba in an ci sa'a kuma ya cika tsayawa a ci gaba da raya shi da koyon addinin da yin abubuwa na zikirai sai 'yan tsiraru in aka magana kuma kasuwa hankace mai wannan wasu na can ma suna jiran a gaban su za a bude sun fi kowa sambo ko ba za su tashi ba sai da ku fito ku za a rufe sun ga a akan idan su aka bude ta kuma akan idan su za a rufe ta in ka shiga layukan kasuwa karka ganin dandazo ana karo maza da mata da 'yan dako da masu saye sai ka sha mamaki haka za ka tara a kasuwar kurmi haka za ka tara a kasuwar ƙofar wambai haka za ka tara a takwari haka za ka tara a sabon gari kowace sa ganta tsartsar a cike ba ga mata ba ga maza kowa so yake kuɗi kowa so yake tara duniya tare cewar kuma da za ka tafi gurin wannan ibadar masallacin ka damu da abin da ya shafi raya shi ka tafi kuma ka je ka nemi gwargwadon abin da ya sawwaka ba tare da zafafawa ba na neman duniyar ka. ubangiji subhanahu wata'ala da ka damu da gurin ibadarsa kai amsa kiransa dama arzikin a hannun sai ki shine mai barwa sai sa maka albarka abin da zaka samu cikin ɗan kankan lokaci sai ka tara abin da wanda iji aka buɗe kasuwa akan idansa aka rufe akan idansa bai samu ba saboda kana yi da shi shi ma yana yi da kai kuma komai a hannunsa yake nasa ne saboda haka guraren da Allah ya fi so masallatai to kai kokari a zama ana samun ka ana ganin ka a inda Allah ya fi so guraren da Allah ya fi kasuwanni ka karanta wa kanka yini a cikin kasuwa eh ka je akan kari kakka bari sai wato kasuwa ta ci ta cinye sannan za ka shiga annabi ya addu'a Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allah ka sanya wa al'umma ta albarka a sammakonta a zuwanta a akan kari kenan an buɗe da mintuna ko ma awa kai ma ka shiga ka kasa ka yi abin da kai allah ya kawo mai siya cikin ɗan ƙanƙan lokaci wani ma waya zai maka ma haɗe a can lokaci kaza kwastoman ka ne baya so ya siya gurin wani ga kuma masu sayarwa nan da yawa saboda ka tsara bin allah shi ma tsare ma kwastoman ka kuma hankoranka na ka san yadda za a yi kasuwanci a shari'ance ka iya ka goge ka kware sai sa ka ga ana jin daɗin kasuwanci da kana samun kwastomi suna ganin amanarka da gaskiyarka da kwatantawarka sai ka sun fi nutsuwa da sai abinka saɓanin wanda yake ɗan gararuma ɗan a cidu yanzu nan kankace mai wannan ya kwakwashe kafa mai siye in ya sami labari ya dina zuwa gurinsa duk ya kore kwastoma in an ce a sauƙi ce to sauƙi in nawa za ka ci kai kuma ka karanta annabi ya ce allah yana son bawa mai sauƙi idan zai siya mai sauƙi idan zai siyar mai sauƙi idan za ba da bashi mai sauƙi idan zai karɓi bashinsa sai ka ce ta bari mai sauƙi mu madan allah ya sauƙaƙa mana sai yi ta ganin kwastoma shi ya kasa ya yi wata ina aje da shi na tsaro a sai biyu a sai uku kai kuma ka kasa duk kwana uku sai ka sake kasa an sai wancan sai sabon ɗauka kafin ka ce mai wannan ka tara abin da bai tara ba ka wuce shi kuma ga lada kana tara a gurin ibada koyan yadda za ka yi ibadarka ko yadda za ka yi kasuwancinka ko yadda za ka gudanar da al'amuranka na rayu saboda haka wannan hadisi yake sanar da mu cewa man gada ila masjidi auraha wanda ya sammakon tafiya masallaci da sassafe je ibadar sallah iko addinin Allah inda safa ake yin sallar kuma a koyar da karatu alkur'ani in karatun da ake na asuba ne ko kuma a koyar da azkar inda asuba ake koyarwa bayan sallar auraha ko ya dawo ya idar da sallar azahar ko ya idar da sallar la'asar ko an yi magariba ko an yi isha bayan ya yi sallar ya karu da sanin hadisi na manzo ko ya karu da sanin tafsirin aya daga cikin ayon alkur'ani a'addallahu lahu fil jannati nuzulan Allah ya tanada masa masauki na musamman a gidan aljanna a Allahu lahu fil jannati nuzlan Allah ya tanada masa kabaki abin karɓar baƙi na kayan gidan aljanna kayan daɗi domin sa Allah subhanahu wata'ala kuma yana faɗa mana cewa ita aljannar fiha kamar da manzo ya faɗa a hadisi fiha ma la ainun ra'at akwai abubuwan da idanuwa ba su taɓa gani ba wala udhunun sami'at kunnuwa ba su taɓa ji ba wala khatara ala qalbi bashar kuma zuciya ba taɓa ɗarsawa ba akwai ƙoramu na giya da ba sa sa surutai da zage-zage da tambele akwai ƙorama ta wato nono da baya sauyawa daga kasancewarsa nono mai daɗi mai garɗi baya tsami baya lalacewa akwai ƙorama na ruwa da daddada da baya yin gansa kuka baya yin kainuwa baya duk wani abu da kasan da ruwan duniya yake ko guiba ko wani abin da ya kamata garai yake ga kuma ƙorama ta tatacce zuma ba za ka ci kana ci da kakin ba ko ba za ka sha kana sha da kakin ba ba kuma za ka sha ta kana jin alamun wato ainihin karin zuma a ciki ba a garai ta za ka sha ciki lafiya baka lafiya banda tsuntsaye masu sa farin ciki banda gasassu soyayyu dafaffu irin wanda kake so shi zaka ci saboda haka abubuwan duk da Allah ya tanda don masu raya masallatai da ibada, sallah da karatun alkur'ani da koyan abubuwan da suka shafi addinin Allah manzo ya kulla kullama gada aura a duk sanda isa makon tafiya masallaci musulmin da ya haka zai samu wannan haka duk sanda ya dawo ya idar da sallah zai samu wani mutafakun alaihi imam bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi kuma shine karatun mu abinda muka dai Allah ba mu ladan sa kuskure Allah ya yafe mana na na Yeah. haka wannan kudin na ne naka ne sun ba da kudin transport na zuwa da dawowa 200 ana zuwa 100 ana dawowa 100 kai tafiya gurin da ake aike ka naira ɗari za ka dawo ka ci karo da wanda ka sani ya ce barin ɗauke ka mu tafi nima can na yi inda za ka maimakon ka ba da ɗarinka na transport da aka baka to ka samu wanda ya ɗauke maka transport shi da ya maka wannan isan ka ya taimaka maka da wannan taimakon ya zama dalilin da zai sa ka samu wannan ɗari so sun san ɗari biyun da suka baka ta zuwa da dawowa ce in ka damu suka ce to na samu wani ya ɗauke na hanya ga ma naira ɗarin to wannan ruwanka kuma in suka karɓa ruwansu in kuma sun ce to ai kai aka taimaka riƙe ka hanka shi ke ma ko baka ba su ba wannan abin da aka ɗauke maka haƙƙin za ka hau ka dawo wani ya ɗauke maka wani ya zama riba kafa ba wani abu a ciki eh. sunaye alal misali kamar da gidan abuwan ko salisu ko sani ko ashira da zan wasu na dangantawa da cewa suna da na na kirge ba kan da kuma shi eh, kaji din cewar ike tambaya suna da ake cewa Muhammadu awwal muhammadul thani Muhammadu thalis ce an ce wannan awwal thani thalis din kirge ne i e, gaskiya ne kirge ne mu ne nan a ƙasar hausa muka sabar wa kanmu mai ta sa sunan annabi muhammad muhammad muhammad muhammad a 'ya'yanmu amma to in duk suka zama muhammad ɗan kira muhammad da farkon haihuwa da na ƙarshen haihuwa ɗan auta kowa juyowa zai tunda kowa muhammad ne ta za a tantance muhammad din farko da na biyu da na uku da auta sai ce to wannan awwal wannan thani wannan thalis wannan rabi wannan khamis wannan sadis har a je ashir an fahimta ko sai zama shi wannan kirgen shi yake bambance da tantance muhammadin farko da dan auta shi yake tantance muhammadin na biyu da na uku an fahimta ko to wannan shine abin da yake faruwa da mu eh kirge ne kamar magana ta gaskiya eh. wa alaikum ta yiwa babanta na alhamis kuma babat haka shi abin da ya shafi wato yi wa iyaye wani abin alkhairi da zai same su ba a samu cikin magabata cewar sukan yi sallah ko azumi su ce sun ba wani ba amma ya tabbata za ka iya sadaka da wani abu naka kamar misali kai sadakar sutura ko kai sadakar kuɗi ko wani abin mallaka ka ce sakayyar ladan da aka shirya bawa bayarwa don wannan sadakar da kai kana fatan ubangiji ya kai wani magabaci naka uwa ko uba zai same su sannan in an ce musu sadaka ba ta takaita iya sai ka ɗauki wani abin mallakarka da ake iya taɓa ko gani ka bayar ake kira sadaka ba nema musu gafara da Allah ya ce wa rabbir hamhuma kan nema masa rahama da kuma rabbi gifirli wali walidayya ko to in ka ce allah ka gafarta wa iyayena allah ka ji kan iyayena waɗannan abubuwan da kake na addu'ar allah ya gafarta musu allah ya ji kansu sadaka ce saƙon gafarar da jin kan zai same su kamar da ya tabbata a hadisi eh, cikin al'adab al-mufrad na imam bukhari Shewar mutum mamaci zai ga allah subhanahu Ala ya gabatar masa da wani abu na martabawa da kaddarawa da darajantawa a kabarinsa ko a lahira sai ce ubangiji wannan fa sai ce ɗanka ne ya nema maka gafara shi ne kaga wannan matsayin da ka samu kanka a ciki ko wannan darajar da ka samu kanka a ciki to kaga wannan sadaka ce so da haka za ka iya wani aikin alkhairi na sadaka ko abin da ya shafi in makadara ce ka karanta alƙur'ani ka cewa ubangiji sa kai yadda za ka manta lada a kasawa babata da babana ba laifi amma da cewar kai sallar ko kai azumi ka ce nasu ne ban san wannan ba a cikin to da haka ba sai lallai ta ɗauki kuɗi ta bar wannan istighfar wannan neman rahama duk ina daga ciki abin da yake sadaka ga iyaye ko ta samu dama din ko naira biyar ce ta baya? ga wani isa biyan bukatar ta ce Allah sa kai ladan akai babata da babana Allah zai ba su abin ba wai yana da alaka da sai mai yawa ko mai kauri bane Ha, sai ka bada kaɗan ya yi rana ya yi kima fiye da wanda ya ba da yawa saboda kyan niyyarka da kyan abin da ka ɗauka ka bayar in ya zama tsarka ne ka same shi ta hanyar halaliya kuma yana da kima daraja a gurin ka kai ka iya bayar da shi don girman Allah to wannan Allah yake kalla da haka sai ga mai karamin karfi ya cire naira ɗari ya bayar tafi daraja da kima a gurin Allah akan wanda zai cire miliyan ya bayar saboda shi miliyan ɗin karshen ta a gurinsa sa bata kai ta kawo ba shi kuma wannan naira ɗarin a gurinsa ba karamin kuɗi ba ne to amma saboda girman Allah da neman yardarsa zai iya cire ta ya bayar da neman yardar Allah Allah ya samu dace na noma eh cewar bayan ya gama zakar bayan ya gama nomansa an ware abin da yake na zakka an ware abin da yake asalin abin da ya samu na nomansa to sai zamanto gurin da da ya noman da noman nasa eh, da zakkar da ya ware din duka ba za su ɗauko ya kawo su nan ba ishe to sai ya siyar da nasan da na zakkar sai ya zo ya ware abin da yake na bangaren zaka'i zakat da kuɗi maimakon da hatsi ko shine kake magana in ya zama ba wata hanya sai haka zakarsa ta yi amma inda damar da zai ba wa 'yan can zakar a kuma bukatan a can ya ba su zakar ta yi bace sai ya zo nan garin su zai ba da zakar an fahimta ko amma ya zama to cewar eh waɗanda yake so ya ba mabukatan da suka fi waɗancan ɗin da zai can suna nan ina so ya abin da ya fi to in ya zama to ba zai ɗauko ta daɗi ya zo da shi ba ya siyar ya zo ya ɗauki kuɗi ya ce zakar abin da zai na hatsi ba zai ɗauko ta daɗi ba shi ne na mai da shi kuɗi kun ga kuɗin gashi zakka ce ta yi eh. da la yukallifu Allahu nafsan illa wusa shine abin da zai yi fattaqullaha mastata'tum Allah ya ce ku ji tsoron Allah gurgurdan ikon na'am mutum yayi sata eh. da nasa kuɗin da wanda ya sata ya zabar saboda an kawo masa hari haka barawar da ya je sata sata sata ta saci sata ke ko aka rarame shi kamawa zabar da kudin da ya ɗiba hadda ma wanda bai ɗiba ba a wannan gurin don wancan ɗin mai yiwa su ma wai? ko Yawwa. shi ne yake magana ce to yaya wannan wanda ya gudu ya bari bayan wanda ya ɗeba aka yi harin kama shi to shi dai wanda ya kama shi akan nasa iwari nasa da ya san su ne nasa wannan da ba nasa ba dan tana iya yiwa su ma sato su aka an fahimta ko to kuma in na satan ne ba nuna cewa dan ba shi sato bai ce an fahimta ko in ya zama to ai ba sani za su samu nan saboda ya kafasa ta kai takonsa ya kai shi inda ya kai shi ya gudu to za a iya a samu wani abu da zai amfana da al'umma a yi da shi misali a kan hanyar ku da kuke wuce a kone guri da duk yayi ramuka irin da damunan nan ce to a siyo tifa guda a zubar a hanyar can duk a baje al'umma samura shi wanda aka sato in sata masa aka yi an masa sadaka in kuma na sanne shi ma da gaske to ga na sadaka ala sa ya shirya an gane ko akan ka ci abin da baka da wato ainihin masaniyar cancantarsa kuma dama kai ba naka bane ba yawwa Allah ya samu shi na salatu tasabi ta tabbata duk da wasu malaman suna da ja amma dai magana mafi inganci hadisin tabbataccen hadisi akan yi ta in ba manta baraka a hudu idan aka yi kabbara harama allahu akbar za ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar har sai ka yi guda goma sha biyar kana a tsaye sannan sai kai karatun ka fatiha da surarka sai kai ruku in kai ruku'u za ka faɗi wannan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sai ka yi goma an samu nawa 25 in ka ɗago kafin ka tafi ruku'u sai ka yi goma nawa in ka tafi sujjada ka je ka yi sujjada za ka yi goma idan ka ɗago kafin ka tafi sujjada za ka yi goma in ka sunkuya ka sake sujada ta biyu za ka yi goma in ka ɗago kafin ka tafi raka da za ka yi ta biyu za ka yi goma haka ake kowace raka shi sa ake cewa da salatu sabe yawwa saboda wannan tasbihan da kake yi wasu malaman sun masa yin ta saboda cewar ai ta sha bamban da sauran salloli wannan suka kalla wasu kuma suka ce da hadisin ya tabbata ai da masalloli da muke ba su zama bai ɗaya ba ai ana sallar gawa kuma sallar sunanta iri ɗaya ce da sauran sallolinmu da muke ai ba ɗaya ba ce ko haka kuma sallolinmu na nafila da muke yi wannan ana yi sha ɗaya ko sha uku amma haka muke na mu an fahimta ko haka saboda ya tabbata manzo yake nuna din da damar da za ka yi din rana ka yi ko duk sati ko ka yi a wata ko a shekara kakka kasa yi ce kai in abu ya ci tura kakka kasa yi ko da sau ɗaya a shekarar rayuwarka Allah ya samu dace Thank you. kana daga zaune ba in ka dago daga sujada ta biyu da eh, ba za ka yi garajen tashi ba sai ka zo na kai wannan tasbihin goma nan eh eh biyu kai sallama ta yi biyu kai sallama ta yi in hudun ma kai ajiyar ta yi sunanta dai hudu eh. alaikum salam wani zai samu ladan ƙarin tattaki na je wancan masallaci ya sallaci in kuma yana kusa da gidansu falillah alhamdu eh subhanakallahumma bihamdik kace me eh idan mutum ya da sassa a'a to na tafiya kasuwa kuma a jiya nemo abinci ai abin nufi man gada ilal masjidi wanda ya sammakon tafiya masallaci aka yi sallar asuba da shi kaga da ya damu da ya je a yi a cambi kuma ya sami ladan tattaki na zuwa da dawo ga tanan da allah ya masa na wannan masauki da kuma kabaki. to bayan an idar ya kama hanya ya je ya sabgogin da zai in mai koyarwa ne ya koyar a makarantar da yake koyarwa sun tashi sha biyu da rabi ko sha biyu a'a shi sana'arsa tela ne ya yi ɗinkinsa tun daga karfe takwas har zuwa karfe sha biyu da wani abu ya kuma tafi masallaci sake yin sallar azahar ai inda ya je zai dawo shine auraha an fahimta ba ana nufin ka je kai asuba ba za ka fita ba sai an yi azahar in kai azahar ba za ka fita sai an yi asar ka zama sallau kenan ba neman abinci a za ka iya zuwa gidanka illa kawai in ka so akwai irin addu'o'in da ake da ambatan allah na kayi asuba har zuwa rana ta fito a masallaci a reba akwai wanda suke irin wannan kai wannan falin lalata amma bayan nan ka fita ka je ka nemi abin da Allah ya hukunta za ka nema kai ɗinkin ka ko kai kanukancin ka ko kai kafintancin ka amma da inda lokacin sallah yi a tan masallaci a sallah wannan zuwa da dawo da kake za ka samu wannan abin da muka faɗa a ko ka yi ta da rana ko ka yi ta da wani rana nafila ce ana iya ta a lokutan da ake nafila eh subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik